بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا الشمائل المحمدية والقصائد المصطفوية أنا الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أنا مسلاتين صحاب باور ستريت دكيتكين أنغور كاريوا جميتا يولا أيو إن شاء الله زامي درسينا ثلاثين دا ثلاثين دا بيها باين دوغون هوتو دا مكاين كما زامو تاشي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم babin da ya zo yana bayani dangane da ɗabi'un manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato kyawawan halaye irin na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam abinda ake nufi da ɗabi'u masu kyau shine wata siffa da mutum zai siffantu da ita wanda za ta sa dinga yin abubuwa masu kyau wanda za a yi ba masa hankalci da kuma da shi da kuma shari'a suka ce hay'atun yabdu anha al-af'alul jamila al-mahmuda aqlan wa shar'an wato in kana da dabi'a mai kyau to za ga kana yin abubuwa masu kyau wanda za a yabe ka da su a hankalce da kuma shari'a wato idan kai abin da shari'a za ta yaba maka ko hankali mai kyau zai yaba maka to shine kana da dabi'a masu kyau kenan amma idan hankali lafiyayye zai yi inkarin abun to ɗabi'ar ka mummuna ce ko kuma abun ma ya saba wa shari'a kwata-kwata to sai a ce kana da munanan ɗabi'u so kyawawan ɗabi'u idan suka kai ƙololuwa to suna ke ce musu makayimul akhlaq wato ɗabi'u masu kyau masu daraja wanda bayan Allah na gari suke siffantuwa da shi wanda kyakkyawan ɗabi'a yana daga cikin abin da yake shigar da mutum aljanna da wuri don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilu an-nas aljanna qala taqwallahi wa husnul khuluq wani abu ne yafi gaggawan shigar da mutane aljanna manzon su ya ce kyakkyawan ɗabi'a da tsoron Allah tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a kuma ya zo a hadisi inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni domin in cika kyawawan ɗabi'u saboda ka musulunci bai takaita kan aƙida da ibada kawai ba hadda maganar ɗabi'u da halaye waɗanda suke masu kyau wanda manzo Allah ta ya karantar da su kuma ya siffantu da su kuma ubangiji ta ya bai shi da su ce wa innaka la ala khuluqin azim lallai kana bisa dabi'a wanda take mai girma wa fihi khamsata ashara hadisan, a wannan babin akwai hadisi goma sha biyar hadisi na farko imam tirmidhi yana cewa haddathani abbas ibn muhammad ad-duri قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونادي في إسناد سا ميروني ما دي معنا سينا لكم حديث الأباز بن محمد الدوري دد عبد الله بن يزيد المقري دد ليس بن سعد دد أبو أسمان الوليد بن أبي الوليد daga Suleiman bin Kharija daga Kharija bin Zaid bin Thabit kada ya ce da kada na farun wasu mutane sun shiga ala Zaid bin Thabit a wajen Zaid bin Thabit Na ce nafar mutane daga uku zuwa goma wanda ba su wuce goma ba sun shiga wajen Zaid bin Thabit sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam faqalu lahu sai suka ce masa hadithna ka ba mu labarin a hadisa rasulullah su alaihi hadisan manzon Allah ta alaihi Mana ka karantar da mu wasu daga cikin hadisan manzon Allah ta alaihi kala sai ce ma za u kun me zan karantar da ku tunda ba su kayyade ba kaga abun yana da yawa sai ce to me zan gaya muku kamar kawai ka zo ka ce mutum imin wa'azi sai ce to wani wa'azi zan maka kaga sai ya rasa abun da zai faɗa maka ce imin wa'azi akan gaskiya ko akan amana to kaga kawai sai bi jawo ayoyi da hadisai na gaskiya da amana to sai ce me zan gaya muku sannan sai ce kuntu jarahu ni na kasance makwacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa kana idza nazala alaihi alwahyu ya kasance idan wahayi ya sauka masa ba asa ilayya sai ya aika mini fa katabtuhu da sai rubuta masa wato idan wahayi ya sauko masa yakan aika min ya ce in zo in rubuta dan manzo kuma baya rubutu baya karatu so da kada kafirai su ce ya kirkiro alqur'ani to yana da masu rubuta masa ana ce musu kuttabul wahyi abubakar da umar da usman da aliyu su muawiya bin abi sufyan su zaid bin sabit sai ce fa kunna idza zakarna ad-dunya mun kasance idan muka ambaci labarin duniya zakaraha ma'an shi ma sai ambaci labarin duniyan tare da mu mana sai ci gaba da tattauna al'amuran duniya a tare da mu wa idza zakarna al-akhirata in muka ambaci lahira ha ma'ana sai ya ambaci lahiran tare da mu mu ci gaba da tattauna al'amuran lahira da shi wa idza zakarna da'ama in muka ambaci abinci zakarahu ma'ana sai dinga ambatan abincin tare da mu bayani akan nau'o'in abinci ko daɗinsa ko ne ko amfaninsa ko yadda za a ci abinci yace fa kullu hadha uhaddithukum anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duk wannan ina ba ku labari ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaid bin thabit shine wanda ya jagoranci rubuta ko kuma hada alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da zaid biyu a cikin sahabbai da suka shara akwai zaid bin haritha akwai zaid bin thabit zaid bin haritha yaron gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda aka kashe shi a yakin mota ya yi shahada a can to akwai kuma zaid bin sabit shi ma ya shahara a cikin sahabbai shine wanda ya jagoranci hada alqur'ani a waje daya a zamanin sayyidina abubakar lokacin da aka yi mawqiyatul yamama wato yakin yakan wayanda suka yi ridda bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar sai na umar ya ji wajen sai na abubakar don a lokacin mulkin sani ya ce masa mutuwa abin kisa fa ta yi tsanani a yakin yamama an kashe mahaddata alkur'ani sama da saba'in ya ce to ina tsoron kuma in kisan nan ya ci gaba haka wata ran za a nemi alkur'ani a rasa shi tunda babu shi a rubuce idan an ɗauke mahaddatan shi kenan to ni ina ganin ka hada qur'ani wuri tsaya ajiye shi in ma ma da ta sun tafi akwai inda za a koma a karanta alqur'ani to sai na Abubakar ya ce masa ka ya zan yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sai ya zan yi na yi shi sai na Umar sai ta yi alheri ne alheri ne sai ce ma sai zai yi ce a ashi bai zai bace alheri suka ci gaba da tattaunawa har sai da ya gamsar da sai na Abubakar akan a hada alqur'ani to shine sai na Abubakar sai ya kira Zaid bin sabit yace fa innaka karajulun shabun aqilun la nattahimuka kai mutum ne matashi mai hankali ba ma tumanka akan komai ka jagoranci hada qur'ani to za ka hada shi daga wasu daga cikin sahabbai suka dinga bibiyan alqur'ani suna hadawa sai a hada abin da aka haddace da kuma abin da aka rubuta da su mahaddata alkur'ani amma ko da ka an haddace din in ba an samu wani ya rubuta wannan ayan ko suran ba ba za a sata ba sai a jira sai an samu to haka aka dinga bibiya suratul fatiha to wake da ita a rubuce ne ko ni ma ina da shi to wannan sai a rubuta bakara haka haka aka yi ta tafiya ana ta samun wanda aka rubuta a jikin duwatsu irin siraran duwatsun nan da ganyen dibino da kasusuwa da sauransu haka aka dinga aka dinga bibiya har aka har hada aka samu alqur'ani sai wata aya guda daya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ita sai aka neme ta a rubuce aka rasa kuma sahabbai sun sun haddace ta to amma dai ba a same ta a rubuce ba to shine aka dinga nema har aka same ta wajen Abu kuzaima al'ansari yana ta wani ƙauye. sai ta aiki ya rubuta ta a za a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubuta shine sai aka haɗa, aka haɗa alqur'ani to Zaid bin Sabi shi wannan to lokacin da kuma aka zo sake rubuta alqur'ani a zamanin sai na usman lokacin da musulunci ya ɗan yi fadi ya shiga wasu garuruwa ma da ba larabawa ba irin su armiya su abirzijan ya shiga wasu kasashen laraba su iraki sai huzaifatul yamani ya ga mutane suna karanta alkur'ani a bisa larabcinsu suna ta saɓani wani ma yana cewa kai kuskure kake wannan kuskure ne wani yana neman ya kafurta wani sai zai samu sai usman ya ce masa eh, ya umira almu'minin adrikin nas ka kawo mutane dauke ka su halaka shikenan yace menene yace gashi ana ta saɓani wajen karatu ya kamata ƙur'ani nan da aka haɗa a zamanin sayyidina abubakar a ɗauko shi a zo a yi kofi kamar guda bakwai shida a dinga turawa cikin wa'incan birane a dinga karantar da mutane domin kasu dinga saɓani a wajen wato ainihin kira'a to shine sai na usman ya yi yadda dama ƙur'ani da aka haɗa shi na wajen abubakar daga wajen abubakar kuma da ya rasu ya da wajen umar daga wajen umar da ya rasu ƙur'ani ya da wajen hafsa ya sai na umar matar manzala ta sunan sai na usman ya aika a gaya mata ta kawo wannan ƙur'ani za mu kufa mu mayar miki shi kina aka kawo ƙur'anin sai ya kira zai bin sabit ya ce to gashi ku kufi wannan alƙur'ani mu aika shi cikin birane shi ne aka kufa aka mayar wa hafsa to duk zai bin sabi da shi wancan aikin kuma shi ya yi. shi wannan saboda yana daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suka yi wa addini hidima sai sace shi makwabcinsa ne idan aka saukar manzon sama wahayi sai ya kira shi sai ya ce rubuta kila wani yana nesa kafin wani ya zo ma shi ya rubuta to sai ke gaya musu irin halaye manzala ta sama ya ce mun kasance idan muna labarin duniya manzala sai ya ci gaba da bamu labari sai mu yi labarin duniyan tare da shi in ma labarin lahira ne sai mu yi tare da shi wannan me yake nuna yana nuna tawabu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai su suna zaune suna sauraro ne kawai in an zauna a majalisun shi kadai zai dinga magana su ko ba su da tacewa ba su ma su kawo nasu labarin shi ma ya kawo nasa su kawo wani abin da suka sani shi ma ya kawo inda suka yi kuskure sai ya gyara musu sannan kuma ba wai labarin lahira zalla ake yi ba a majalisun A'a, ana yin labarin duniya ma saboda ai duniyan dole a santa ita ma in ba a santa ba kuma lahiran za ta iya samun matsala a ka saboda ka, abu kaza ya faru a duniya abu kaza kaza ne abu wanda zai gyara maka rayuwarka ta duniya kuma zai kare ka daga wani sharri da za ka faɗa wanda zai ɓata maka lahiranka saboda haka sai a tattauna har da labarin wato ainihin duniya ana tattaunawa saboda ya kamata shi ɗan adam shi ma ya san me yake tafiya a duniyarsa ta yau a duniyar ta sai me yake tafiya domin ya san matakan da zai dauka to manzo su ma saboda tawabu'un yana duk irin wayannan tatsukan da su yana sakewa tare da su kuma da wannan ne za su samu damar su masa kowace irin tambaya idan mutum ya zama na ba kai ta kai magana a gabansa ba to ina za ka masa wasu tambayoyi kana tsoron yi masa magana to za ka in ya sake sake maka komi za ka kowane irin hira za ka iya yi ko na duniya ne ko na menene za ku tattauna da shi to ba zai ji tsoron kawo maka wata damuwarsa ko wata bukatarsa ba ko wata matsala ba to haka manzon sun ake tare da sahabbansa kuma wa iza abin nan wa iza zakarna al-akhirata zakara ana bu yace wa iza zakarna da'ama in abinci ma muke hira a kansa shi ma sai gaba da mana hira da abinci abu kaza yana da dadi abu kaza kan ya ake yin sa ne kaza ake yin sa mutanen gari kaza abincin su kaza ne gari kaza kuma sun fi cin kaza a ina ake samun kaza kaza duka dai wannan shari'a ba ta hana akwai nishadi a ciki akwai kuma cire damuwoyi wato ainihin a cikinsa shi a musulunci bai ce ka zama kurma ba sai dai karka wuce gona da iri wajen surutu za ka yi magana ka yi magana mai amfani ko taɗin duniya zai amfani ka akwai wayewa a cikinsa amma in ba abin da ka sani to abun da aka faɗa ɗin haka ne amma sai ka musa shi ka ce ba haka ba ne saboda kwakwalwanka ba ta kai can ba amma in kana da wayewa a kansu shikenan da an faɗa kasancewa kasancewa haka ne to sai ce duk fa kullu hadha uhaddithukum annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan ina baku labarin sa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so wannan hadisi yana nuna manzon sa yana hira da sa kamar yadda suke hira da juna sannan ana taɗin duniya a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake taɗin lahira sannan manzon sama yana da kankan da kai yana mu'amala da sahabbansa kamar abokaninsa tare da cewa almajiransa ne shi annabi ne so kuma ba annabawa ba ne amma duk da ka ya sake kuma wannan ne yasa suke iya zama tare da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik saboda rahmar da Allah ta'ala ya maka shi yasa ka wato ainihin ka zama mai tausasawa mai tausasa wa sahabbai to ba da ka kasance mai kaurin fushi mai fushi wanda duk wanda ya zo wajen ka kana da tsanani da za sun tarwatsa sun bar ka to kar mu ya zama wai ana tsoron isowa wurin ka ko kuwa ana tsoron kusantan ka to ba za ka amfani al'umma ba ya kamata ka zama mai sassauci hadisi na gaba حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرزي عن أمر بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر فقال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان فقال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوجدت أني لم أكن سألته من حديث حديث حسن حديث إسحاق بن موسى daga Yunus bin Bukhari daga Muhammad bin Ishaq daga Ziyad bin Abi Ziyad daga Muhammad bin Kab al-Qurazi daga Amr bin Ash shine kuwa ya ce kana da sama yuqbilu bi wajhihi manzo sama yana fiskantowa da fiskansa yana fiskantar mutane da fiskansa wa hadithihi yana fiskantowa da maganarsa ala asharril qawm a bisa mafi koma bayan mutane wanda su ba komai bane ya ta'allafu bi zalika yana rarrashin su da wani, wato yana magana maimakon ya dinga duba abubakar kawai ko umar sai dinga kallon wasu in yana hira in wanda mutumin da yake gani matsayinsa bai kai manza su ya fuskance shi da magana ba sai dinga kallon sa yana magana sai ji kamar da shi kaɗai yake har yake hira yana yin haka ne don ya rarrashe shi nuna cewa fa yana tare da shi shine ma'anan ya ta'allafu ya nuna cewa yana son sa ba kada ya ɗauka cewa shi din bai da wani wato matsayi a wajensa ah, wurin ne فكان يقبل بوجهه وحديثه علي in ji amru bin as ya ce manzansu ya kasance yana fiskanto da fiskansa da maganarsa a gare ni wato in yana magana sai dinga kallo na hatta zanantu anni khairul qawm har nayi zaton cewa ni ne mafi alkhairin mutane duk wanda suke zama a wajensa ba wanda ya fi ni daraja saboda galibi idan kana kallon mutum kana magana kana nuna kawo matsayinsa ya fi kowa ne ko ya ce to saboda kallo na da yake in yana magana sannan na zafi cewa ya fi kowa wato na fi kowa daraja a majalisi haka da ya tamani ya ce faƙultu sai na ce ya rasulallah ana khairun au abubakar ni na fi daraja ko abubakar ya rasulallah shi ya ɗauka ma matsayinsa ya kai na abubakar faƙala sai manzo sama sai ce abubakar abubakar ya fi ka daraja ba wani ɓoye-ɓoye abubakar ya fi ka ya fi ka daraja faƙultu sai ya ce ya rasulallah ana khairun am umar ya rasulallah ni na fi alkhairi ko umar bin khatta ni na fi daraja ko umar tunda dai abubakar kan bai samu ba faƙala sai manzo sama sai ce umar umar ya fi ka daraja ba wani ɓoye-ɓoye faƙultu sai na ce ya rasulallah ya manzala ta suma ana khairum am usman ni na fi alkhairi ko usman bin affan fa sai ce usman usman bin fika kaga su ne manyan sabon manzala ta suma kowa ya san matsayin su sai ce usman ya fika falamma sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin na tambayi manzala ta suma fa sadaqani ya ga mini gaskiya sai wannan fa sadaqani ba wani boye boye falawadittu yace wallahi na so anni lam akun sa'altuhu ina ma ban tambaye shi ba da na shiru ma kawai ni ban san matsayina <laughs> sai ni ga dauka na fi su ma idin na dauka ma ina sama da su kawai yace amma sai na me sai sai abin nan sai na sai na tambaya to kaga wato sabai sun san darajar Abubakar da Umar da Usman wanda suna cikin asabi sabiquna al-awwaluna min muhajiri saboda haka su ne na farko farko a cikin sahabbai a cikin muhajiru saboda haka suna da rigagi a musulunci su suka fara shiga musulunci su suka musuluncin hidima su suka fi kowa shan wahala wani ko bai zo daga baya ya zai fi su daraja ba tunda abun so sun tare shi da dumi-duminsa da tsumi saboda haka abubakar da za wani imani wannan al'ummar gaba da aka ce imani abubakar zai rinja sai na umar kuma shaidan ba haɗa ma hanya da shi in ya bi wannan hanyar to shaidan fa sai zai kauce ma salaka umar fajjan illa salaka shaidanu fajjan gaira fajji idan umar ya shiga ya fara tafiya a wannan hanyar to shaidan fa zai kauce ne ya shiga wata wata hanyar daban to kaga shi ko sai na usman manzo su ya ce ala astahi min rajulin tastahi min malaika wannan ji kunyan wanda mala'iku suke jin kunyan sama mala'iku ma suna jin kunyan kunyan sai na usman to yanda suke nan kuma aka suka yi khalifanci abubakar ya yi khalifanci ba ya son maza sama sannan umar sannan kuma usman sannan kuma duk musulmi ali suna sun yi ittifaqi a daraja daga abubakar sai umar sai sai usman sai usman haka aka tambayi manzo usman wa ya fi a cikin wannan al'umma ya abubakar sannan waye umar sannan waye usman su suka fi daraja kuma haka abdullahi bin abba bin umar yake cewa kunna na tahayyaru ala abi nabi sallallahu fa naqulu abubakar thumma umar thumma usman fa yabdughu dhalika wa la yunkiru muna fifita sahabbai akan wasu mu ce abubakar ya fi sannan umar sannan usman kuma labarin ya ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baya inkari yadda kama inda ake sabani abin nan da saidina ali da da usman suna wasu suke ganin kaman ko aliyu ya fi usman ko wani ne amma dai galibin sabai a haka haka suke to mai bi musu kuwa shine saidina ali radiyallahu anhu shine na fudun khulafa'u ar-rashidun na fudun khulafa'u ar-rashidun to wannan shi yake abin nan nuna cewa manzala sallama shi ba kamar irin mu ne. yanzu wani ne kaga zai ta yi kana da matsayi ai kai ma kana da matsayi a wurina don kada ka tada wata gora amma shi mazan suna sai faɗa da Aisha an tambaye shi wa ka fi so a cikin mutane sai ta Aisha mata aka ce a maza ake nufi ba mata ba yake babanta to kaga sauran matansa kuma duk sun ji ba wani boye-boye amma in kai ne kaga ba za ka faɗa ba saboda in je matar ka ta ji sai ka kashi da cikin nan kuma na sama ya wuce nan shi ba wani zagaye ba ba zagaye zagaye saboda maganar sa shari'a dalili sai saboda zai faɗi wani abu shi za ne sai sadaka ne kawai ya buro buro ya faɗi gaskiya ba tare da ya abun nan to sannan sai ce. abin nan da ya ce ala sharri ala sharri wato a misa mafi koma bayan mutane in ka ce mafi sharrin mutane to kar a bin Asu kuma ya shiga cikin wannan kaga ba zai shiga ba saboda haka kalma asharu tana nuna koma bayan abu ko abu mai sharri ko abun da zai bayi bai darajansa bai kai bai kai wancan ba duk yana iya yana iya ɗaukan wannan idan mutum mai sharri ne sai ka zo kana ta wato ainihin yabonsa ka zo kana ta koɗa shi ta wannan ƙarya kake amma idan ka zo kuma kana ɗan rarrashinsa kana ɗan nuna kaman kana sonsa domin ka gyara shi ta wannan kuma halar ne kuma abun a abun a yabe ka ne sai zama kana da mutane wayannan su ba su da matsala to sai hankalin kai koma akan mai matsalan don ka gyara shi ba ɗaya hankalin kai koma can saboda ka samu ka daidaita shi da ka daidaita shi da shi shine abin da galibi yan iyaye mata suke sai dai ba su cika yin nasara ba kina ga cikin ƴaƴanta idan akwai wani lalatacce to duk hankalin kai na kan lalatacce har ma ya zama kamar ɗan gata a abin nan a gidan ko ita so take dai shi in ya gyaru ne ta nuna tana son sa da sauransu ta nuna masa gata don ya gyaru to gane kuma sai a dinga samun matsala bai zai gyaru ba to ba ba ta son sauran ba ne tana son su amma dai tana tausayin wannan fiye da fiye da sauran tana tausayin wannan fiye da sauran kamar da tafi tausayawa karami sama da wato ainihin babba Hadisi حديثنا قبا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان البضئي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء تركته لم تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خذا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث غنتتن حديث حديث قتيبة بن سعيد دغ جعفر بن سليمان دغ ثابت دغ أنس بن مالك رضي الله عنه الله يدلش yaron gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam قال يتي خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نايو منزل سما هدما 10 سنين شكرا 10 dama yana ɗan shekara goma mahaifiyarsa un musulun ta kawo shi wajen manzan sama domin ya masa hidima ya ce na yi manzan sama hidima ashirar su shekara goma su ne shekarun da suka zauna a madina abin nan shekarun madina kenan fama ƙala li uffin qattu yace bai taɓa ce min kai tonka ba ko sau ɗaya ne wani abu ya nuna min bacin rai da kai kai ko wani kalma ne da take ta cutarwa ya ce bai taba gaya min ba wa ma qala li shay'in sana'atuhu bai taba gaya min wani abu da na aikata shi ba lima sana'atuhu don me yasa kai kaza wala li shay'in ko wani abu taraktuhu da na bashi lima taraktahu me yasa ka bashi me yasa ba kai kaza ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ahsani an-nasi khuluqa manzo yana daga cikin mafi kyawun mutane dabi'a ya fi kowa kyawun ɗabi'a wala masastu harzan ban taɓa shafan tufafin alhariri da aka haɗa da sufi aka yi ba kamar a ce a haɗa auduga da alhariri ai tufafi kaga yana da laushi ya ce ban taɓa taɓa wani irin wannan tufafin da ya kai kafin hannun manzon sama laushi ba wala hariran ban taɓa taɓa alhariri ba wala shay'an ko wani abu kana alyana wanda ya kasance mafi taushi min kafi rasulullahi ya sama daga tafin hannun manzo Allah ta sana mun taba gani ba ba wani abu mai laushi na taba taba wanda ya kai tafin manzo sallallahu alaihi laushi wala shamamtu miskan ban taba shaɗan turaren almiski ba kaddu ko sau Shi shine turaren da ya fi kowanne matsayi wala idiran ko wani turare kana a ɗaya ba da ya kasance mafi kanshi min araki rasulullah ya alaihi wasallam fiye da gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani turaren da ya kai gumin sa kanshi sallallahu alaihi wasallam uh, anas bin malik yana shekara goma mahaifiyarsa umu sulaim ta kawo shi gaban manzala sassama ta ce ya dinga masa hidima lokacin da ya kauro ya dawo madina tana son ta ya samu tarbiyya kuma ya samu albarka manzala sallallahu alaihi wasallam ya zama mutum sai ta kashe masa hidima kamar yadda mahaifiyar imam malik tun yana yaro ta kai shi wajen rabi'atul ra'ayi a madina ta ce gashi nan na kawo shi ya koyi ɗabi'unka kafin iliminka ya ɗauki halayenka kafin iliminka kuma ya ɗauki halayen da ilimin gaba ɗaya to ana ɗan aikin gidan manzala ne sassan khadimin sa ne mai masa hidima to sai ce fa ma qala li uffin qal kamar ka ce bai taba zagi na ba bai taɓa zagi na ko wani abu wanda yake nuna ma'anan ma'anan zagi bai taba min shi ko nuna kaitonka ko wani ko wani abu da ya haka na kalman walakan bai taɓa min ba sannan bai taɓa ce min wani abu da na yi don me yasa ka yi ba ko na bari ya ce don me yasa ka bari ba wannan yana nuna abu biyu abu na farko haƙurin manzon Allah na biyu kuma ana tsin ya san me yake ya san me manzon Allah yake so yana masa ya san me manzon Allah ba ya so sai ya bari amma ba ana barin sai ta kwaba bane ta shirme shikenan sai daga ba uwa su zo su lalace kuma a ce za a gyara ba abubuwan da yake din ne masu kyau in ma yayi kuskure in ya wani abu wanda bai dace ba an san a bisa kuskure sai a ce masa ya gyara bara a tome shi a ce duk me yasa za ka yi kaza saboda galibin abun da yake daidai ne in ya bar wani abu ko galibi da ya kamata ya yi to baya bari to in ya bari sai a ce masa kai kaza amma za a ce don me yasa ba kai kaza ba a shi da iska don me yasa ba kai kaza ba da ba ɗabi'ansa ne sakaci ba ba ɗabi'ansa ne shirme da kwaɓawa, to shi yasa ake tafiya da shi a haka yana nuna shi ma mutum ne wanda ya san me yake yi kuma mai kyawun ɗabi'u kuma wannan hadisi yana nuna ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi sallam masu kyau to amma a yanzu idan kace kana da wani yaron gida ko matarka duk abin da ta gana ma ta yi kai ba za ka ce don me yasa ta yi kaza ba ko katta don me yasa ta bar kaza ba to gidanka zai lalace tarbiyyar ƴaƴanka ma sai sun lalace za ka dole akwai abin da za ka tsawatar akwai abin da za ka yi fata akwai abin da kuma cikin laluma za ka ce to ku yi kaza mana ko da kaza su kuka yi aida ya fi in wannan kalma ta laluma za ta iya wadatarwa babu bukatan faɗa da ta da abin nan jijiyoyin wuya babu bukatan wannan to Anas bin Malik haka manzon sama yake yake mu'amala da shi to wannan yana nuna kyawun ɗabi'un manzon sama shi yasa cewa kana rasul sama min ahsanin nasi khuluqa manzon Allah yana daga cikin mafi kyawun mutane wato ainihin ɗabi'a ɗabi'ansa mai kyau ne sannan yana da latsafa shine bin abu da taushi-taushi sannan yana jure cutuwa ana abu zai cutar da shi kuma sai ya jure ya yi haƙuri sannan kuma yana haƙuri akan wani akan abin da wani yake masa sallallahu alaihi wasallam sannan sai aka ce <clears throat> babu hana zubi nomali ya ce babu wani alhariri da na taɓa wanda ya kai hannun maza su malaushi ina cewa wannan kwatancin ƙila bara mu gane don ba mu da alhariri, amma dai duwa wani abu mai taushi za ka kwatanta da shi mai laushi kamar audugan da aka tace ta aka gyara ta ce to babu wani alhariri da na taba wanda ya kai tafin hannun manzala ta salama, wato ainihin laushi wannan yana tafin manzala ta yana da laushi kuma taushin tafin hannu abu ne mai kyau saboda ai kana hannu da mutane kaga in hannunka yana garagaras kai hannu da mutum ba zai ji daɗin gobe ya sake mika maka hannu sun hannunka da kanta ka nemi wani abu wanda za ka dinga shafawa ya daina yin wannan kaushi kaushi ba za a rasa wani mai da ake sayarwa wanda za a dinga dan kuna da shi ba to ka ji akwai <laughs> ka dan dinga shafawa ka hannun ya dan yi laushi saboda in ka da mutum ya dan ji dan laushi amma in hannun ka kawai yana yankan mutane kaga babu daɗi wani haka yake bari ko kuma mutum ya nuka ma da katako to kaga akwai matsala to ko da dai aikin karfi kake yi akwai bukatan ka dan kula da hannayenka wannan yana manzo sama yana kula da wato jikinsa kenan yana gyara yana gyaran jikinsa ya abun yake daukewa ne mai faru ah, sannan haka nan manzo sama mutum ne wanda jikinsa akwai kanshi akwai kanshi a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai taɓa shaƙan wani almiski ba shine turare mai tashin kanshi ko wani turare da ya kai gumin manzon Allah sallallahu alaihi wani yana daga cikin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ɗabi'u waɗanda shi yake ɓanta da su ko kuma wasu abubuwa na siffofinsa da yake ɓanta da su sau haka yana da wuya a ce gumin mutum yana ƙanshi sai dai ta shafa turare kar a ji warin guminsa in ya tashi to amma su ma guminsa yana ƙanshi me yasa aka Allah ya halicce shi da wannan zai ya nuna darajansa halittansa ta bambanta da sauran wato ainihin halittu kuma an ruwaito cewa sahabbai idan gumin maza sama yana diga suna rige rige wajen taron gumin don su shafa a jikinsu da jikin tufafinsu ya zama musu turare to ma ai anas ya ce ba wani turare ma da ya kashi kanshi ba shikenan nan ka huta na za ka samu kaɗan iba a kwalba sai ka dinga shafa shi a jikinka haka manzon Allah sama yake wannan na maka babu wani abun aibantawa a jikin halittar manzon Allah sallallahu kamar da Hassan bin Sa'id ke cewa kulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad kulikta kama tasha'u wa ajmala minka lam tara da aini wa afdala minka lan tarida nisa'u an halice ka ba tare da wani aibi ba baka da aibi kwata kwata kamar ma an halice ka yanda ka kake so ne aka halice yace ban taba ganin mutum kyakkyawa irin ka ba kuma mata ba su taba haifan mutum mai daraja irin ka ba sallallahu alaihi wa sallam to abin da kai za ka yi kawai shine ka samu turare mai kanshi ka dinga fesa a jikinka da kuma da kuma tufafinka a gare guminka kai bayi da kanshi kamar turare amma za ka iya taimakawa da turarruka masu kyau musamman Allah maka wadata wanda za su dinga kanshi ba za ka shiga wuri a dinga jin wani tururi ko wani abu ba hadisi na gaba حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة بن عبد هو الضببي والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه آدم بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدأ هذه الصفرة na hadisin shi ma isnadin sa da'ifi hadisin qutayba ibn sa'id da ahmad bin abada ma'anan su ɗaya ne hadisan mutum biyu ne dukkan suka ce hammad bin zaid ne ba su labari daga salmu al daga anas bin malik radiyallahu anhu shi kuma ya karbo daga manzala sallallahu alaihi wasallam yace annahu kana indahu rajulun manzala sama akwai wani mutum a wurinsa bihi asru sufra a tare da shi akwai alamu na sufra wani turare ne na mata nau'in turare ne na na za'afaran na mata wanda in ka sa shi za a dinga ganin sa a jikinka to a tare da shi akwai irin wannan turare kala wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yakadu wajihu ahadan bi shay'in yakrahu wato manzon sama bai ji dadin turaren ba amma la yakadu wajihu ahadan baya kusanta ya fuskanci wani bi shay'in da wani abu ya karau da yake da yake kinsa shi yasa bai masa magana akan wannan turaren a wajen ba baya son ya dan bata masa ko kuma ya shigar da shi damuwa falamma kama yayin da ya tashi kala lil qaumi sai ce wa mutane law qultum lahu da za ku ce masa ya da'u hadhihi sufra ya bar wannan turaren man da Allah ya daina sa wannan turaren da za ku ga masa haka saboda haka turaren ba irin na maza bane bai kamata maza suna sa wannan turaren ba sai ce da za ku gaya masa to ya abu ne ku gyara wannan da ku ce masa ya daina sa wannan turaren mana wato turaren an ce na mata ne ba na maza ba ne so shi sa abu na mata kuma yana nuna kamar gana kwaikwayon mata Shirya kuma ta hana a kwaikwayi mata لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال بالنساء قول انا رسول الله صلى الله عليه وسلم mazalla tsine wa mazan da suke kwaikwayon mata da matan da suke kwaikwayon maza to amma dai wannan ba wai ɗari bisa ɗari kwaikwayon ya bayyana bane tun da turare ne kawai to amma maza su mai baya so ya tsani a ce namiji ya sa turaren mata a ganka da wani turare fau irin na mata baya so shi na mata yana nunawa baya ƙanshi sosai amma yana nuna ainihin alamunsa ko kuma turare ne wanda kawai bai kamata ma a ganka da shi ba ka sa ko wasu nau'uka na turare wanda yin ka sa su ma cutar da mutane kake ya ka zo ka sa turare ka shiga cikin mutane duk warin turaren ba a jin daɗinsa kai kuma kana takaman ka sa turare sai ce da Allah na da daina sa turaren sannan so ko wasu turaren da bai kamata a sa ba ko kuma turaren kila ma na irin na koran aljani ne ka zo ka shiga cikin mutane ka ga mai yakan ka kori aljani ya kori mutane gaba da sai ka hada da mutane duk kora to ka ga mutum zai sa sai ya san inda zai sa shi na ka zo masallaci ko cikin jama'a kar ka fesa shi sai ka bari in kai kaɗai ne su a ko su turaruka wanda ba su da daɗi amma shi wanda ya sa ba lalle ne ya gane ba zai iya no zai iya ya ga kaman shi kanshi yake ji amma wani kuma ba jin daɗin wannan tura almuhimmu dai maza su ce dole a gaya masa ya daina sa wannan tura shikenan shi bai gaya masa kai tsaye ba domin kar ya bada shi a cikin mutane hadisi na gaba haddathana muhammad bin bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويسفو وانا حديثي انغانتجن حديثي ني حديث محمد بن بشار دغ محمد بن زعفر دغ شعبة دغ أبو إسحاق دغ أبو عبد الله دغ عبد الله بن عبد دغ عائشة رضي الله عنها ko kuma sunansa abdullahi bin abd shi abu abdullahi aljadari daga aisha radiyallahu anha ta ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi fahishan manzo sama bai kasance mai alfasha ba shine mai fadan bakaƙe maganganu wala mutafahishan kuma ba mai kallafa kansa kai alfasha bane mun ga ba ɗabi'ansa bane amma dole dole sai ya dinga yi dole sai ya zama shi ma mai ashar wani za ga abun ma baya karɓansa amma dole dole sai yayi manzon sama baya ku wala sahaban fil aswaq ba mai hayaniya ne a kasuwanni ba hayaniya shine daga murya kai ta shirme to manzon sama baya wannan wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ata baya sakawa mummuna da mummuna in kawo mummuna ba mummuna abu zai maka ba walakin ya'fu sai dai yana afuwa ne wa yasfah yana kauda kai kawar mummuna abu amma yayi maka afuwa sallallahu alaihi wasallam manzo sama ba mai alfasha bane shine faɗan maganganu na batsa ko maganganu na ashar ko na zage-zage munanan maganganu dai mutumin kirki baya wannan mutumin kirki baya haka wala mutafahishan ba mai kallafa a kansa haka ba ne za a ga wani a ɗabi'ansa kila ya taso yana wannan abun yana yin zama kamar ɗabi'a ne wani kuma dole sai ya koya wa kansa ne irin waɗannan abubuwan gani yake kamar burgewa ne yanzu akwai wanda suka ɗauki ashar burgewa ne zai kai ta baƙaƙen ashar ana dariya wannan shine alfasha alamar lalacewa mutum kenan alamar lalacewa mutum saboda lalacewa mutum yana bayyana a harshen sa, yanzu za a ce baka san mutum ba baka taɓa ganinsa ba sai gan shi da wata shiga za ka ɗauka mutumin kirki ne sai ka je yana ta zabga ashar yana waya da wani yana ta zabga ashar to daga nan ka gane cewa ina ba mutumin kirki ba saboda ana gane kirkin mutum ta hanyar harshen sa. kafa bil mar'i aiban an tarahu lahu wajhun wa laysa lahu lisan ya mutum aibe kaga yana da fiska bai da fiskan sa in ka ganshi mutumin kirki amma kuma bai da harshe harshen sa ba mai kyau bane to kuma harshen shine mutum lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lan yabqa illa suratul lahmi wad dam rabinka harshenka ɗaya rabin kuma zuciyarka nan cire harshe da zuciya to kawai kwankwan jiki ne kawai ba wani sai zuciyanka ta gyaru harshenka ya gyaru inna man marku bi asgharihi kaman yazo hadisi abubuwa guda biyu sune mutum lisanu wa qalbu inji manzo zasu harshensa da ainihin zuciyansa to karka zama mai alfasha ba abun ba abun burgewa bane mutai zama mai mai bakakin maganganu wai shi wai don a ji tsoron sa ne ko don a ce dan iska ne ko dan duniya ne ko menene duk wannan shirme ne alama ba za ka yi albarka bane ma kwata kwata a rayuwanka duk duk mai irin wannan ɗabi'u da aka samu bai da albarka a rayuwa baya cikin jerin mutanen kirki ba zai zama cikin dattawan al'umma ba ba zai kasance cikin mutanen da ake jin nauyinsu ko ake ganin mutuncinsu a cikin a cikin al'umma don ya riga zubar da wato ainihin mutuncinsa so masu mutunci ba za su ga mutuncinsa ba marasa mutunci ma ba za su ga mutuncinsa mutumin banza ne za a ɗauke shi so irin wannan mutanen ko da wani ya ji tsoronsu bai rama ba ba wai don matsayi ne ba a kawai dai tsoron shirinsa ne sa ba za a rama ba sannan maza sama baya hayaniya a kasuwa shine a sakabu wanda hadisi ya hana mai azumi ya yi wai za ka ne mai falayar fala yarfa wala sakab kar mutum ya dinga hayaniya shi ma hayaniya ɗabi'a ce ba ta kyau duk inda aka same ka hayaniya ka tada rikici a can kai ta hayaniya a can duk inda ka zo sai ka rikita waje dagula waje sunanka duka wannan shirme ne ba ɗabi'a ne masu kyau shi abin da ake bukatan mutum ya zama ni tsetse ka zama mai nutsuwa sun ce a asabtu sayyidul akhlaq shi kawai ci shine shugaban ɗabi'u ba ka magana sai ta kama in wani na yi kana sauraro ka ji me zai faɗa ka fahimci maganarsa akan sai take ko ba akan sai take amma ana magana kana magana kana karɓe magana kana faɗa abin da ba a tambaye ka ba ko abin da ma bai da amfani a faɗe shi a wani ko ka dinga ɗaga murya ko ka zagi wani akan abin da ba wani abu ba to shi a sharkan ma kwata-kwata ma ko ma laifi aka maka bai halatta kai shar ba manzo sama ya ce wala ta su ahadan kar ka zagi kowa shine alfajan balle tana kalmomin batsa su fito a bakin mutum wannan nuna ba mutumin kirki ba ne. manzo sama an masa mummuna shi yana sakawa da kyakkyawa ne ba da mummuna ba wannan ɗabi'a ne wanda kaɗan ne daga cikin mutane masu yawa hmm. wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim sai aka ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazr ka mummuna kai kikkiawa kai kada karama da mummuna aka ce wannan ba mai iya yin wannan sai mai haƙuri kuma sai wanda yake da ibu فكيف تبيئة نمومني والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنيم عقب الدار da mutane irin wa'in nan dabi'un ba ma shi kaɗai zai shiga aljanna ba sai ya shigar Allah ta yace wanda suka yi hakuri suka yi riko da addini suka tsaye da sallah suka ba da zakka in an musu mummuna su bi da kyakkyawa to wannan suna da kyakkyawan sakamako ranar kiyama kuma za su shiga ita ce aljanna ta zama za su shiga aljanna da su da ƴaƴansu da matansu da iyayensu malako su dinga shiga suna musu murna suna cewa madalla da wannan kyakkyawan sakamako to daga cikin tunkuɗe mummuna da kyakkyawa shine kai afuwa idan mutum ya maka mummuna abu kace kace ka yafe to ka tunkuɗe da kyakkyawa ba wai in ya mare ka ka ɗauki dubu biyar ka bashi ba ba dole sai ka yaka ba haka ne ma za ka yi a bismillah <laughs> abu ne mai kyau ya wanka maka mari sai ka ɗauki dubu biyar ka bashi in ya taka ka ka ɗan zare dubu biyu ka bashi ko dubu goma ba in kai haka yana da kyau amma ba sai haka ba in ka yafe kawai kai abuwa to ka tunkuɗe kyakkyawa da eh, mummuna da kyakkyawa to za ka je ka zama mai afuwa kuma ya zo hadisi wa ma za da Allahu abdan bi afwin illa izza Allah bai ƙara bawa afuwa ba face ya kara masa izza don wanda shi wanda aka yi wa din yana shaidan ne yake ce masa ta in baka rama ba ka kaskanta to sai Allah ya ce manzo sama ya ce in kuma kai afuwan to daukaka Allah zai ƙara maka yayin da shaidan yake ce maka ai wannan an rena ka kenan ai ka walakanta ka kaskanta to shi kuma a lokacin kuma in kai afuwan kuma sai ka zama sai ka zama kai ne wani kuma wannan da shi ake shugabanci da afwa da kyauta bi bazlin wa hilmin sada fi qaumihi alfata wa kaunuka iyahu alayka yasiru da kyauta da hakuri yafiya juriya to da shine shugaban ta al'umma sa ka kasance hakan ko mai sauki ne amma duk mutumin da in an masa sai ya rama ba zai taba ta al'umma ko mutum mai kankamo hannun yan dambe ne da shi baya bayarwa ba za ka shugabanci al'umma sai za ka duk shugaban da ya zama marowaci sannan kuma shi mai ramuwa duk abin da aka masa bai zai afuwa ba sai ya rama to wannan bai cancanci ma shugabanci ba kwata-kwata tunda duk mutane suna ƙasa da kai da kuma su abuwa ai an kai abuwan ba gazawa ba ne ka kai rama sai kai afuwa wannan shine ɗaukaka a wurinka amma baka kai ba bane sai kai afuwa dama dole ne wannan izan bai zai kai wancan ba to amma wani gani yake ai wannan ya raina ni mara afuwa ai ma kaza kaza shikenan to kai afuwa Allah yana son masu afuwa Aisha radiyallahu anha ta ce wa manzon sama idan na samu dare da su kadir wani addu'a zan tace ka ce Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa afwan ya Allah kai mai afuwa ne mai kyauta ne kana son afuwa ka mini afuwa to Allah mai afuwa ne mai kyauta ne kai ma ka zama mai kyauta mai afuwa sai ka mallaki mutane ka sai ka shugabanci mutane ba tare da an naɗa ka ba tunda yin sun maka zaka haƙura sannan kuma zaka ɗauki abun hannunka ka ba su gurgudu abin da Allah ya kore maka hadisi na gaba haddathana harun ibn ishaq alhamdani qala haddasa na abda an هشام bin hurwa an أبيه an عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة وانا حديث ان تتشن امام مسلم ما يرويتوش حديث هارون بن اسحاق دغ عبد دغ هشام بن عروة عن أبيه دغ بابانسا شنو عروة بن الزبير جي كان سيدنا أبو بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت تتش عائشة تتش ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط manzo sama bai taba dukan wani abu da hannunsa ba illa an yujahida fi sabilillah sai dai yayi jihadi don ɗaukaka addinin Allah wato bai taba dukan wani da hannunsa ba sai a wajen jihadi a wajen jihadi kan ya kashe wasu ma daga cikin kafirai to da kashe ya kashe ubay bin khalaf a wajen yaki wanda ya zo ya dauki wato kashi da ya diddige irin an sa mutum a kabari kashin sa ya diddige sai zo ya ramar masa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atazumu anna rabbaka yab'athu hala kana riya ubangijinka zai tada wannan ya ramar masa shi yanzu wanda ya zama haka za ka ce a lahira za a tashi shi manzo sun ya ce na'am yab'athuka thumma yu'adhibuka zai tashe ka kuma ya azabtar da kai ranar alkiyama sai Allah ya saukar da alqur'ani awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khashimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim yace yanzu dan adam da zai tuna da mani a kalice shi wani sai zai yana buga mana misali wai wa zai raya wannan kashin da ya jijjike to da da Allah bai yi kashin ba bai yi mutum din ba tun ba kashin ma kwata kwata shi ba komai ba Allah ya yi shi saboda zai iya tasansa shi mai me ilimi ne akan komai to a yakin Uhud Magana sama ya kashe shi haka ce wanda yafi kowa sharri shine wanda ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi to kenan wajen jihadi maza sama yana dukan kafirai yana dukan kafirai amma wala baraba khadiman bai taɓa duka mai masa hidima ba a ce gani masa hidima ya yi kuskure ya ɗauki hannunsa ya buge shi bai taɓa yi ba wala mar'atan ko matarsa bai taɓa dukan matarsa ba sakaki na sai hanyoyi na suna da yawa ba dole sai duka ba akwai hanyoyi da yawa da za ka ladattar da yaranka da masu maka hidima da ainihin matanka ba dole sai ka ɗauki bulala ko hannu ka abin nan ka buge su ba kama in ta kama ai dukan ba haramun bane manzo kuma bai yi ba saboda akwai hanyoyin da yake bi yake ladabtar da su wata hanyar ma ta fi bulala ta fi duka ma zafi so da aka sai ya ladabtar da su ta wannan ta hanya to kai kuma da ka ɗauka cewa duka kawai shine shine hanyar ladabi to in ka yawaita shi kuma sai su kangare zai zama ba sa tsoron dukan ko da aka dama ba tsoron duka kawai yau an buge su gobe jibi to yanzu ba za ka iya tarbiyyar da su da duka ba amma in kana barazana da dukan kuma ba ka yi to ana tsoron ran da za ka yi dukan sai kaga an samu an samu sauki to al'amuran da yi ah, kala biyu ne ko kala uku ne akwai wanda suke wuce gona da iri duka dukan mata dukan yara dukan yaran gida masu musu hidima wayannan manzo sama ake guda ya kale su bi khiyarikum wayannan ba zababbun ku bane an kawo masa ƙara cewa su daga cikin sabai suna dukan mata ya kira su yace an gaya mini suna dukan matan su to wayannan ba zababbu bane sai yi cewa shari'a ta ce a doke su din in ta kama su amma su sun wuce gona da iri ne akwai kuma wanda kwata kwata bara a taba yaro ba ba a taba duk abun da zai kamar yanzu larabawa galibin su haka ne shi yasa ƴaƴan su suka fi karfin su sai ka tafi kana da saurayi ɗan shekara ashirin da biyar ka tafi masallaci shi yana gida yana shirmensa ka je ka dawo sallah ka koma a zahar shi yana nan bai zo masallaci ko baka isa ka masa magana ba saboda tun yana yaro baka zame masa barazana ba a yanzu ba za ka zame masa barazana ba duk ɗanka da kaga bayan ya girma yana tsoron ka to tun yana yaro ne yake tsoron ka tun yana yaro ne yake tsoron ka kana ladabtar da shi sai ya girma da haka to zuciyarsa tana girmama ka tana shakkanka tana shakkanka amma in bayan ya girma ne bai zai ji tsoron ka ba in dai bai ji tsoron ka yana yaro ba to saboda haka ba za ka ce kwata kwata babu babu duka ba babu duka na ba gaira ba dalili to sai ka tsaya a tsakiya in ta kama za ka bugi yaro amma barazana ya fi duka in ba ta kama ba kuma shi kenan haka mace ita ma in ba ta yi abun duka ba har ku shekara ɗari ma baka taɓa dukanta ba babu wani abu akwai hanyoyi da zaka ladabtar da ita in kuma dukan shi zai yi amfani to shari'a ta ba da dama wa'azi bai amfani ba cewa bai amfani ba ana iya dukanta amma dukan da ba mai fasa jiki ba ba mai raunanawa ba wata kuma sai dukan ne kawai zai sa in an mata shi kenan ba za ta sake yin abin da take yi ba amma duk abin da za ka yi za ta sake yi to sai ta ƙure ne ake yin wato ainihin ake yin dukan to haka sauran wanda suke karkashin ka to manzon sama baya yi saboda akwai hanyoyin da yake bi ya ladabtar kuma dukan ba shine asali ba shi na ƙarshe ne kawai an rasa yadda za a yi ne sai a yi dukan to yana daga cikin munanan ɗabi'u na ɗan adam a ce yana dukan matarsa yana dukan yaransa yana dukan yaran gidansa shi ɗabi'ansa ne duka kawai duka to wannan ba daga cikin zaɓaɓɓun mutane duk da ya halatta ne amma kuma a ce kwata-kwata ba za ka yi ba to wannan kuma za su iya wato ainihin raina ka to da ka sai ka zaɓi tsaka-tsaki, yadda ba za ka salwantar da tarbiyyansu ba da rashin ainihin dukan kwata-kwata domin in kai haka baka musu adalci ba kai lallabin su kake yi duk abin da za su yi sai dai rarrashi kuma rarrashin bai yi amfani ba in rarrashin ya yi amfani shi na ai ya zama hanya amma in bai yi amfani ba to ka tafi abin da shari'a ta gaya maka na gaba to haka ne sai ka ga ya tashi cikin tarbiyya sai bambanta da sauran wato ainihin yara in mace ta bambanta da sauran mata haka nan masu maka hidima da sauransu so manzo sun dai a ɗabi'ansa shi baya dukan mace saboda ai ma suna ganin kurjininsa da darajansa inda za su ji tsoron saba masa sai dai a wurin jihadi yake yin duka Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka da nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh